wallahi jama'a maganar gaskiya in har gwamnoni suna sata na rantse da Allah abba bai san ta yaya zai iya saci kuɗin jihar Kano ba abba bai san ta yaya zai yi sata kuɗin jihar Kano ba aiki daga wannan sai wannan na rantse da Allah kab Najeriya ba wanda suka yi sa'a gwamna irin Kano babu sai ka rasa a ina ake samo kuɗin da ake aikin ma sai ka dinga nazari wai dama akwai wannan kuɗin a jihar Kano ina gwamnonin baya da suka yi wannan ɗin su ina suka kai kuɗi ina aka kai kuɗi kai Allah ya saka abba da alkhairi Allah yi wa rayuwa albarka wallahi ƙananan yara da ake taimako albarkacin wa'annan yaran ba ƙarama albarka abba zai samu ba na rantse da Allah abba gida gida muna yi kuma mu muna proud har gobe wallahi wallahi ba mu yi asarar ƙuri'a ba mu muke cin ribar ƙuri'a mu 'yan jihar Kano duk sauran garuruwan kawai bulayi suke yi.